ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا kuma mun ɗaga dutse a samansu don tsoratar da su su yi aiki da abin da yake cikin alkawari mai ƙarfi da muka yi da su. Bayan ɗaga dutsen muka ce da su, ku shiga ƙofar Baitul Muqaddas kuna sujada, kanku a sunkuyi sai suka shiga suna jan mazaunansu. Muka ce da su, kada ku ƙetare iyaka ta hanyar yin su a ranar Asabar. Sai suka ƙetare iyaka, suka yi su ɗin, mun riƙe alkawari mai ƙarfi mai tsanani a kansu, amma sai suka warware alkawarin da aka ƙulla da su.